Eh, Ayya kai yawa mai gida. Zazzaƙa muryata na san kai shege ne sosai. Wa shege. Zazzaƙa mun muryata. Da jami'in zamani hayya kai alƙawari. Ayya. Zamani Ya Mai gida ya na ji ai ba wannan lamarin ka akwai hasara wallahi. Jiya nan na ce kamar min da murya na irin na Nura M Sharif. kaki amma yanzu gashi ka mayar min da murya na irin na lilin baba yau murya na nake so ba murya lilin baba wallahi murya na nake so murya lilin baba ka ka gashi ina jin murya ka ne akwai wani da yake auto to shi ya mai da murya ka kuma dole a bana gaskiya ban yarda da wallahi asa gaskiya ban yarda da lamarin nan ba ko ban yarda da lamarin nan ba